alal akalla da muna so mu yi faɗaɗa wannan bahasi na akhlaq za mu iya ɗaukar halaye guda 77 da muna nan halaye guda 77 mai bahasi kan wannan fage guda bakwai wannan fage guda bakwai su ne idanu kunne harshe a ciki kafa hannaye kafa hannaye idan ban faɗi ji farji wannan su ne guda bakwai abubuwa guda bakwai ma'araka guda bakwai wajen fagen fama guda bakwai saboda haka kowane abu aka ɗauka za a isa shi a wannan misali yaƙini yanzu muka ɗauki yaƙini za mu iya ɗaukar shi yaƙini da wani abu ne da ya shafi zuciya fiye da komai amma za a iya ɗaukar shi a ga tasirinsa a cikin gaɓoɓin mutum mutumin da yake da yaƙini cewa zuwa waje kaza alheri ne sai ya je kaga kafarsa za ta tafi mutumin da yake da ne daukar abu kaza alheri ne hannunsa zai dauka mutumin da yake da ne cin kaza alheri ne ba haram ciki zai ci mutumin da yake da ne faɗin kaza alheri ne zai faɗa mutumin da yake da ne jin kaza alheri ne zai ji mutumin da yake da ne cewa kusantar mace kaza alheri ne kamar matarsa zai yi wannan gaɓoɓi guda bakwai amma idan ya san cewa yana da ne sharri ne to ba zai yi ba idan ku ya samu kini sharri ne to ya zamanto ba shi da halaye na gari yana daga cikin wanda ya zamanto maimakon hankali ya jagoranci a cikin tunaninsa hasken ubangiji da shiryarsa da jagorancin manzan rama da halayensa ya wuce gaba sai hasken shaidanci da kuma shaidan da mabiyansa suka zamanta su ne jagora a kansa sai je abubuwan sharri da mu duba mu gani sosai annabi ibrahim ya nemi yakini rabbi arni kai batu ilmota qala lan tumin qala bala walakin late ma na kalbi mutum yana samun yakini ta hanyar ilimi ko ta hanyar gani ko ta hanyar tabawa ji a jiki ko kuma ta hanyar itikadi imani da abin yakan samu yakini da wannan ko ta hanyar sauwarawa ya sauwara shi ya kuma kini da abin da ya sauwara shi sa idan mutum zai sauwara ba a so ya sauwara sai alheri musamman da yake bauta ubangiji subhanahu ta'ala a bisa tabi'a ta halaye na gari ba zai bai sawwara ubangiji domin zai sauwara kamar wani gunki ne a gaban sa kuma ya bauta mishi wannan yana da hadari yaƙini yana da fa'idodi sosai domin da shi ne Allah yake rikon mutum idan mutum ya yi yaƙini da abu ya saba masa to Allah zai rike shi idan ya yi da abu ya shiga cikin shi Allah zai saka masa da alheri da yaƙini ne mutum yake tsarkake kansa idan misali mutum ba shi da yaƙini cewa tsarkake ransa kyawun halaye alheri ne gare shi ba zai yi su ba sai mu ganshi yana sata sai mu ganshi yana ha'inci sai mu ganshi yana cin amana sai mu ganshi yana karya ba zai tsarkake kansa ba saboda haka shikenan yaƙini muhimmi ne shi yasa Allah ya sanya dokoki ya saukar da yaƙini don mutane su riko da dokokin da wannan yaƙini domin tsaye da adalci adalcin a kansu ne koko ga wasansu wanzan nan hadida fi ba sun shaɗi mafi nas lakar uh, an suna suna bilbayi na to an zalna ma hamar kitab wal mizan da ya kuma nasu bilkist ko an fusa kuma alikum nara duk wannan fa ba zai ba sai da ki idan ba ya ki ne mutum ba zai abin nan ba shi za mu ga ayu diwa sun suna karfa ya ki ne هذا بصائر من بصائر من رب للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وعبد ربك حتى يأتيك اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أنا دك أبو بني نسكي يكيني يقيني ينا كان كومي درجة ينا كان تقوى ينا كان مسلمشي ينا كان إيماني yakini shine yafi komai karanci yakini shine ainihin ilimi ainihin ilimin da ba ku kwanto a cikin ko ɗaya wannan shine wanda yake da kini an zo mishi da rabo mai girma sosai saboda haka yakini wanda yake da yakini shine zai yarda da abin da ke hannun ubangiji fiye da komai ya fi yarda da abin da ke hannun ubangiji fiye da abin da ke hannun mutane ya fi son ubangiji fiye da sauran mutane ya fi tsoron ubangiji fiye da sauran mutane ya fi neman arziki da kyauta daga ubangiji fiye da sauran mutane ya fi neman sanin ubangiji fiye da sauran mutane ya fi rashin gafala da ubangiji fiye da sauran halittu ya zamanto ya fi karkata da tunanin ubangiji fiye da sauran halittu ya kasance idan aka ba mutum ya ƙi dishi ne zai samu wannan shi yasa ma za mu ga yaƙinin nan martaban martabobi ne akwai mai daraja 100 akwai mai 80 80 70 60 40 30 20 akwai mai daya idan mai daraja goma ya ce sai ya ɗauki mai daraja ɗaya ya kai shi matsayin sa ya rusa shi idan mai daraja 20 ya ce sai ya ɗauki mai goma ya kai shi 20 ya rusa shi don ba zai iya ba so da haka mu gane haka a duniya take mu rayu da tashkik in ji tashkik amma da ma'anar falsafa ba da ma'anar luga ba tashkikil falsafi da ya zo a cikin hikimatul mutu'aliya mataki-mataki ne za mu gani shi sama za mu ga wasu daga cikin sabbin imamu sadiq da suka je wajensa suna tambaye su suna cewa da shi ya tambaye su game da wasu mutane sai suke cewa op a tattare da mu akwai wasu mutane ya tambaye su ya suke sai suka ce mu muna baranta da su sai ce ah me yasa kuke baranta da su sai suka ce saboda suna faɗin ba sa faɗin abin da muke faɗa ya ce suna son mu suna biyayya gare mu don ba sa faɗin abin da kuke so sai ku baranta da su sai ce sai suka ce eh sai ce to mu ma muna da abin da ba ku da shi a shekenan sai mu baranta da ku wannan ka'ida ce ji wannan magana mai hikima ta imam sadiq amincin allah ya tabbata gare shi mu ma muna da abin da ba ku da shi a shekenan sai mu baranta da ku yake nan misali wayannan suna bin albaita amma ba sa imani masumai ne sai wayannan suna imani da masumai sai suka baranta da su sai imamu sadi ya musu fada kan me za ku baranta da su saboda ba sa misali nake kawa saboda misali ba sa cewa masumai ne shikenan idan suna cewa su sun yadda mu mabiyanmu ne suna son mu suna kaunan mu suna bin tafarkin mu wannan ya wadatar mu ma muna da ilimi da baku da shi muna da abin da muke faɗa da mun bayyana muku da shi da kun samu fitinuwa muna magana da ku daidai hankulan hankulanku ne idan da dan kafi mutum ilimi ko ka fi shi yaƙini ko ka fi shi sani sai ka baranta da shi kuma sai mu baranta da ku ku sani ku kasance tare su fata wallahum wala ta tabarra'u minhum ku jibanci lamarinsu ku so su ku sanya su abokanku masoyanku yan uwanku kada ku baranta da su ku sani akwai musulmi wanda yake da sahami ɗaya da mai sahami biyu da mai uku da mai hudu da mai biyar har zuwa goma ba zai ba mai sahami tara ya ce zai ɗora mai sahami biyu akan tunaninsa kamar da na ce percentage ko mai uku ya ce zai dora ko mai hudu ya ce zai ɗora mai uku akan tunaninsa ko mai biyar ya ce zai ɗora mai hudu akan tunaninsa ko mai shirin haka hawa ne so da haka mu sani ya ki mataki mataki ne so da haka hali na gari halin da imamai suke so shine ka zo na kowane mutum tare da shi hatta da wanda yake ba musulmi ka zo na kowane tare da shi daidai gwargwadon label ɗinsa ka yi magana da shi ka yi mu'amala da shi zamantakewa ne kasuwanci ne rayuwar siyasa ce kowane abu ne ka yi mu'amala da shi daidai gwargwadon iyakacin yadda zai fahimce ka ka fahimce shi amma ba zai baka tilasta shi la'ikira hafi din ba tilasta addini ka ce dole sai ya hau tunanin da kake akai ba zai ba kai naka shine ka yi mishi mu'amala mai kyau kai cikin manganin ka ka ho masa manganu masu daɗi ka nuna masa kai ga abin da kai imani ga abin da kake akai idan ya gamsu ya karba shi kenan kamar yadda ba maki kake so ka dora shi kan imanin ka shi ma so yake dora shi kakan imanin sai na ganin baka fahimta ba so da haka ya za a yi kenan so da haka kowanne sai ya dora kan abin da yake ganin zai iya kada ya dora wani ko sai a zo na lafiya kirista bai musulmi da musulmi da dukkan mazhabin su kowa yana zaune waje ɗaya da zuna ana abin nan zaman lafiya da juna ana mu'amala da juna ana kasuwanci da juna ana auratayya da juna ana komai tare kuma kowa ya kokarin ya fahimci a fahimci abin da yake akai shine muhimmi idan aka fahimci abin da kake akai sahihi yanda kake akai wancan idan ya gamsar da shi ya zo sannan kuma wannan abin kai kyakkyawan aiki domin ya me domin ya zamanto ya ja hankalin mutane so da haka idan mun fahimci kimar ni za mu fahimci kenan mafi munin abu shine shakku da kokwanto kokwanto yana lalata komai tunani da sake-saken zuci da rashin yakini da tsoro da kuma bakin ciki da wasuwasi wannan duk su ne suke rusa ne. kullum wasuwasi wasuwasi ma kala-kala wasuwasi na tunani wasuwasi na aiki wasuwasi na ibada wasuwasi na aƙida kowane iri ga sanan bila adadin ba za su kirgu ba shi sa za mu gama wata rana wani ya zo wajen imamu sadi ya ce da shi kai wane yana da hankali kai wane kaza kaza wane kaza kaza amma ya kasance mai kokwanto sai sai sadi ya ce da shi ya za ka ce da shi yana da hankali alhali yana bin shaidan sai ce ya za a yake bin shaidan sai ce eh, ka tambaye shi wasu da yake zo masa daga ina ne zai ce ma daga shaidan ne ina hankali ga wanda yake bin shaidan a cikin wasu sa. hakanan jahilci shi ma yana yana kishanta wannan yaƙini jahilci kala kala ne akwai jahilci na akhlaqi ma'ana mummunan aiki kamar yadda aka ce da matan annabi kada wala ku tabbata a gidanku kada ku yi tabarraji wato fita irin fitar jahiliya ta farko wato fita wanda yake ba bisa haƙƙi ba fita wanda yake ba bisa shari'a ba kamar yadda misali fita ya kar imam ali da aka samu wasu wata tayi misali irin wannan aka hana su akwai jahilci da yake da ma'anar jahilci rashin sani akwai jahilci da ma'anar munanan ayyuka wanda yake jahilci ne akhlaqi wato ya sani gashi amma ya sabawa kyawun ayyuka misali ya yi zalunci ko ya yi anci sai a ce mishi jahili mana wanda yake ya yi munanan ayyuka wanda ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zama yana cin amanar mutane ko yana sace haƙƙin mutane ko yana cin amanar dukiyar mutane ko yana ƙarya da sauransu ko yana ha'inci ko yana miyagun halaye na fasikanci da sauransu sai a kira shi jahili ko yana ta'assubanci da ƙabilanci sai a kira shi jahili ko yana kira a zuwa ga wani bangaranci wanda yake ba bisa gaskiya ba ko kallon mutane ta fuskacin da shi yake kallon kansa komai wannan sai a kira shi jahili saboda haka sheke nan mafi girman kyawun hali shine a samu yaƙini a kaucewa abubuwan da suka saba yaƙini kamar jahilci kamar abin da muka kawo na wasu wasi kamar kokwanto kamar shakku wanda suke rusa dukkan addini to idan aka samu wannan suka zama sun yi hukunci yaƙi ne hukunci ga mutum ilimi ya hukunci a cikin ayyukansa gaba ɗaya sai a samu daidaito ayyukansa sai ya samu nasara da ribatuwa ranar lahira kuma ya tashi cikin wanda suke cikin rabota mafi girma alheri dukkan alheri na cikin ilimi shari dukkan shari na cikin jahilci kamar yadda za ta ruwaya so da haka ilimi kuma shine yaƙini so da haka duk wanda ya samu yaƙini ya samu abin nan wanda aka zo ilimi wa man yutal hikima wanda aka zo hikima shi ne kini ilimi bisa ya yaqini kaga dutu khairan kasira khairun kasira an zo mishi da alheri mai yawa insha Allah za mu dakata haka nan saboda lokaci za mu ci gaba mun dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh